أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الكمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين مكترات كن ونن قدامي البركة gidan babanmu alhaji mai gandu alhaji abdullahi mai gandu domin gabatar da walima ta aure ɗaya daga cikin ɗalibanmu malama maryam da allah maɗaukacin sarki ya gwada mata ranar aurenta muna wa jama'a sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba mu ga amarya ta hito ba ta zo? domin ko ba a shirya ba bari a shirya su ku? a in ba shirya ku bari haka shirya su ko dama ita asana da ya so mu nan idan mutum ya gayyato ka iya mutum za ka aibai zuwa zuwa ya ta yi zama ya saurari ka ko ba gaskiya ba to ta shigo mana ta zauna mu saurare mu to mun gode yan uwa musulmi da Allah ya haƙuri a saurara a samuri a zauna a natsu lokacin da za mu yi karatu bai da yawa dai wuce minti arba'in ko ƙasa da haka abinda muka so da Allah da masu saurara kuma amurya su zauna zafi saboda duk abin za mu faɗa in ba ta nan to ya rabu Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya muna jagora yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya kaddare haduwar mu a wannan gidan domin auren hajjiya maryam ko malama maryam wanda ke muna fata insha Allah wannan aure zai yi albarka kuma zai alkhairi muna roƙon huwa ta'ala ya bada zama lafiya Allah ya bada zuriya mai albarka Allah don abin da ake ji matsoro tsoro ga auren ga ubangiji Allah ya kawar da shi da ake so a samu kuma Allah ya sa a samu sai dai abinda muka so don Allah jama'a ku hakuri ku saurara muna domin in kuna surutu ba mu iya gabatar da wa'azi na qur'ani qur'ani littafin Allah ne da Allah maɗaukacin sarki ya hana ana fayyace shi ana surutu ya Allah ka ba mu ikon ganewa ni yau abin da ke sa'in magana shi ne. wato akwai wasu abubuwa wayanda suke sa aure ya yi kyau guda biyar duk masu aure yin ta kiyaye su a wanda zai kyau zai daɗi sosai to saboda haka idan ana bukatar na abubuwa to Allah zai taimaki mace aurenta ya daɗi akwai wani sirri da aga maza wanda yake duk masu ta san wannan sirri na maza za ka mallake ne da kuma za ka ce umarni shi daga farko ya kamata mace in ta auri namiji ta karance shi tun daga farko har ƙarshe ta karance halaye ne tun daga farko har ƙarshe ta gano ciwa ne ne wasu maza Allah ya su da baƙar na abu kaɗan sai batun uwaye sai bugu sai wato eh, zaki wasu maza kuma an yi su da ƙeta in ɓata fere sai ya barki da yunwa wani namiji shi ko an yi shi da sakaci bai kawo sai da wuri shi kuma wani miji Allah ya yi shi mutum ne wanda bai magana ko abu ya mai daɗi bai cewa ƙala in abu ya mai ciyo bai cewa ƙala in ke ɓata mere bai cewa komi in ma ba ke ɓata mere bai cewa komi kenan dole sai ke karanta mijinki wane ne wannan miji kuma Allah ya sa yana kula da mata ta yi da zuwanta da dawowarta duk lokacin da ta zo kusa gaisu ya kalle ta kenan irin wanda an samu sa'a ce duk mijin da kallon mata ta yi kuma ya kalle ta samu sa'a ce sai ta gyara jikinta ta gyara huskarta don mi don saboda in ya kalle ta ya farin ciki sannan wani namiji na iya godiya ga abin da ke mai wani kuma bai godewa ke share mai ɗaki ke mai tarbiyyar yara ne ke mai abinci ke mai wankin tuwani ke mai guba ke wanke mota ke wanke takalmi ke wanke hankishin ke wanta wanda wuya sai ya kama cewa wanta na gode su kuma wasu maza ba su bari a taibiki ba su bari a taibiki ko na aure ko na haihuwa fada gare bai bari a ko ina abinda ya kaso kullum shi a cikin gida ma ke zuwa kore na daga cikin halayen maza wani rowa gare rowa wajen ma kuna sawa ina kuwa da Allah duk wanda bai samu ruwa ya samu ya zama da Allah ku ya haƙuri. wasu maza ruwa gare su yana ya samun miliyan ya shigo da su ɗakin ki ya kama ɗiba kaɗan kaɗan sai ya kashe ya wace ko sisi ba wallahi wasu maza ruwa gare su wani shi kuma Allah ya taimake shi akwai sakin hannu gare in dubu goma ya samu kya dubu uku zai baki ajiya ce a nemin kuɗin ga sai ya baki ajiyar dubu goma sai suke ɗauki dubu na kina wani namiji kuma Allah ya yi shi da son kashe kunya gidanai ya sayo kaji a ci ya sayo kihi a ci ya sayo doya a ci ya sayo kwai a ci shi ji abin da ya kaso gidanai a ci a ƙoshi kuma a ji daɗi amma bai ba da ƙoshi wannan nufi kuma abinda a hali ne boyan ciki ko albashi ne ba shi san ina ya haka da shi ba yana iya sai wata ya raba tsakiya sai sai ya wuce wannan wata gaba ɗaya kawo wata na goma sha biyar sai sai ya so gumi ya so mai ya so manja ya so bi duk abin da suwa ya so na wata guda ya aje kuma tsakiyar wata in wata ya an kai mai albashi baki ma san an yi ba bale ki sai baki wani abu zuhin ciki to duk waɗanda matsalar da kuke naka lissafa muku na maza akwai abubuwa guda biyar da ka sa ke samun mijinki cikin ruwan sanyi ki mallake shi na ɗaya gwada ya baki son abu ne gwada mai abu ne bai ma dame ki ba gwada mai baki da kwada abu ne yana yi waya tawa da kuɗi sun kai dubu ɗari cikin ɗakin ko kallon su mawaki ki ita su da ɗaya duniya kama Allah da yi su ba ran kina so kina da bukata masanki ko da kai idan ya baki ajiya aje mai ko canji kake don mi saboda wasu mata an jarrabe su namiji na fata ajiye kuɗi ko ransu ya sai ta kasa wata ne da Allah wance dubu biyu da kasance kiranta ne akwai da Allah ka hamiji na ya dawo ki to wallahi wance ban da dubu biyu amma dai mai gida ya bani ajiye kuɗi dubu goma to da Allah wance ba su ke a mutumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke sawa matsala yanki ya karɓi ba ki taɓawa ba ki ba waɗin kina da su don mi saboda kauce ma walaƙanci namiji ya kai ko kuɗi ne ya suwa cikin ɗaki ba ki ɗauka in ki ɗauka sai da ajiye aje bai ba ki taɓi in ya ajiye gumi ne ba ki ɗiba ki sai suwa a so miki abin nan so miki nama ko ki manjanai lahiya lau komi nashi lahiya lau da aka yi shekara guda ana haka zai ga cewa baki da kwadai albashin iya kwaso ko nawa na yana ya baki sai a jemin saboda ya dare ke ko ajiya an ka bashi ya baki ajiya nan ke kuma sai Allah ya maki naki amma lokacin da ya zan miji kina aure ne ki bayyana kudanki wallahi an samu matsala faɗewa mabuɗin wahala in ba ka haɗe faɗanka ba faɗanka ya haɗe ka ina ba ki shawara malama maryam ke gwada mijinki ba ki ƙauna abu ne ba ki so in ya ɗauko ya ba ki alhamdulillah ke gode amma kada ki gwada halam-halam ga abu ne in ya sayo nama a ci ɗibin mai mai yawa ki aje mai ke zo ki ɗauki ɗan kaɗan da ke da yaren in abin rabo ya kawo ce raba ka sa uku ki kwace mai kashi biyu ya dima kashi guda kashi kashi guda abin da kawo mata matsala shi ne akwai wata cewa mai ita wallahi yan kawo naman miya kahin ma a sa cikin ya ta fara dahe shi ta tawace shi ta fara ci ne tukun kahin Ta ga sun daga nan an samu matsala wata rana ko da aka kai ga abinci yayi miya ta dahu ta tayi bibi sa ukun nama shi saboda Allah in yayi baki da daddare a sa musu nama ina nama yake ke canye wasu mata idan miji ya kawo musu nama ya sayo a gashi ne zahi ko ya so kaza sai su raba biyu su rabi miji rabi in yi raka kai ba biyu na ba da yi da kai na kai rabi ne rabi ba babu wanda yi wani samu tun daga nan ya fara ke fara gwada kudin ki ga hili to in ya sai yanzu garka sai ya sai abu ne sai ya rabi tun daga can sai ya kawo miki rabi ya ba miki dauki rabi ki ba shi rabi jama'a an samu ko ba samu ba maryam ina baki shawara hattara da kwaɗayi gidan miji hattara da kwaɗayi gidan miji ba a gwada kwaɗayi gidan miji ɓoyewa aka in ka ɓoye ka gwada ba ka sau abu ne sai ya soka wani magana ta farko kenan magana ta biyu daga cikin shawarar muka ba amarya shi ne kada ke gwada tsawo da mijinki ko bai kai tsawonki ba kake gwada da ke hici saboda namiji ba ke da fada ya kaso girma ya kaso namiji duk wanda ya san namiji ba ke da fada ya kaso in tsawon da shi wallahi kalle ka zai abinda namiji kaso kai mai fada ranka ya daɗe mai gida rabin rayuwata kalamai masu daɗi da kuma girmama shi abin da ya sa ki tashi yanzu ki take abin da ya ce ki bari ki bari ce na bari maza suna son haka duk wanda ka sanya mallaki miji ne kada ya gwada da shi abin da ke da gwada tsawo shi ne ki gwada mai da ke da shi duk gudana bihi ki bawa laifi. sannan wasu mata suna ɗabi'a ba ma gwada tsawo ba har da faɗa suna gwada yi da shi fada ta gwada mai cewa wallahi bai hikahinta ba to wallahi mata ku sani na biyo wani wuri na aski ana hada tsakanin mata da miji buga in buga suke da ita in ta ɗibi na gashi ya ɗibi na dahuwa jama'a wanga hali yayi wallahi ba halin na ba faɗa da miji dambe ba halin na ba mi dubarik ko bai ƙarfin ki mijin kina gaba gare ki kuma ga musulunci yana son mutum mai girma a bashi girman shi miji na da girma da matsayin da haramun ne ka gwada mai kahi shi haramun ne ka gwada tsawo da shi haramun ne ka nuna mai cewa kai ka kai ka kawo wallahi wannan bai da kyau amarya ina baki shawara abu na uku kada ki bari tuhumma ta shiga tsakaninki da mijinki ko ta hanyar waya ko ta hanyar menene yarda sunayen wasu cikin wayarki ko ya ganki tsaye wasu wuraren bai kamata ki tsaya ba ko kuma ki ta ki bar gida ba da izini ne ba ya tobe iskoki ba ko ya ga kina magana da wani wanda bai san kowa ne ne ba tuhun ma duk abin da zai sami jike tu mai kake a wurin nan shi yasa wata mata ina jin ta suna magana da wani da wani mutum ya bugu wata zo ta lamba ta ɗauka sai ya fara magana cewa ya riga ya tunta dama yadda an ka yi to sai zace ce Allah wani bari haka kashe mai aure da Allah wani ya hankuri kaka kashe mai aure da Allah bari kira na ban da alaƙa da kai bari kira na ƙauhun sani kai min to yanzu na zan ta aure jima kuna gane magana ta wasu mata hankalinsu bai kawo ba sun ɗauki lambobin wasu sun sa cikin wayarsu wani da ajin suna ta sun kai karatu classmates din sana wani kuma abokin kasuwancin sana tana sayan kaya ga kano ko sokoto tana lamba ce wata kuma wannan wanda an ka tsohon soyayya can baya ka yi aure su sa lamba sai sai su kawo shira ta. akwai wani kes da an kai wanda yake mun shiga ciki wurin sulhu ne tana da wani saurayi wanda ya buɗatta kayan ta yi aure to sai tana waya da shi miji ya yi mata magana sai an shi layin ta zo da shi sai ya kalle shi sai ya kawo sabon layi ya ba su cikin waya ta sa layi cikin waya duk wata layi lambobin da cikin yagogis ashe tana lambar saurayinta cikin kanta in miji ya hita ta sa lambobin suna kira suna magana jama'a na tambi ku tsakaninku da Allah akwai matsala ko babu mata aure ya giya uku kina magana da wani mutum can waje wanda bai da ya giya ko guda bisa kan ki jama'a kuna ganin abin nan akwai haɗari ko babu mata ku yi tsoron Allah namiji kishin bala'i gare ko ke sani ko ba ke sani ba mu maza wallahi mu yi ku kishi don ku kishin ku in ya tashi iyaka ai har ai hada ai abin da aka yi namiji wallahi iya gama sai da wani kira ya kashe shi namiji iya gama sai da wani wallahi yana ya kashe shi ku bayyana faɗa muku magana ku sani a musulunci namiji in ya iske mata shi da wani la qaddar Allah Allah ya kare mu ya kare ku baki daya a musulunci shari'a yana na rubuce ko alƙali an kace duk wanda ya kama wani namiji da mata tai in ya sa yuƙa yanke shi ko ya sa bindiga ya halbe shi wallahi ba za a yi shari'a ba saboda zuciyar maza ba ta da hankuri ya ga wanta da masu shi haɗari na ke faruwa akwai shagari da suna faruwa kun gane shagari suna faruwa daban-daban muna ji mace ta kasa kwake kanta ta kasa tsaye kanta tana zuwa tana wasu mu'amala da wasu mazaje wallahi miji bai ɗaukar wannan sau da malama maryam idan ke yi aure duk wata lamba da ke san mijinki bai santa ba ta wani namiji goge ta wanda kuma ke san ya sani mai bayani to mai gida ka yi haƙuri wadda lamba wani na wanda ka sani mai suna wani kira ka jiya ke kina iya barin waya ki mijinki ya kalla ki ba ya password ranar duk ya kaso ya tere ta ya kalla in ya ga dama ya sa layi ne ya sai waje in ya ga ba ya sai da waye sai ya dawo da ita ba ki da tsoron komi duk abin da ya gani ke ya yi ya san ya san da shi shi yasa aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqif mawqif tuhuma duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama kada ya tsaya inda aka tuhuma sai zama ina fatan mun gane magana sannan bayan haka ina ba amaryar shawara cewa gidan miji akwai bukatar ki iya abinci mata ku iya abinci don ku ƙara samun soyayya da ku. tuwo ya yi daɗi miya ta yi daɗi duk abin da an kai ya yi daɗi ya jayo ma hamsin cikin ɗage soyayya da mijinka ya jayo ma 20 cikin 100 na tattalin arzikin mijinka idan tuwo bai daɗi ba wallahi garka muka zuwa mutu abinmu ko ku sani ko ku sani ba ko ku yadda ba ba ku yadda ba ku tera inda aka sai da abinci can ku gari in sa ya ta waye da aka za yi masa daddare baya isha'i ki sai ki ga yadda fa za ka zuwa cin abinci can ina da kuɗi na abincin ki bai daɗi ba zuwa ɗaya na kai ba ɗan ta biyar a zuba nan a samin abincin ɗari uku naman ɗari biyu in ce in tashi a to ko haramun na wai na ce haramun na to bai daɗi ba Allah da faɗaukakin sarki da ya ce a ci mai daɗi sau da mai bai daɗi yomi za a yi ya sayo kayan ya kawo baki abin daɗi ba wata mata an so mata kihi an kawo ta ce mata igiyar kihi ba ko ta yi miya ta gama sai ga kihi sai ga miya na ƙazirin kihi duk wanda ya ci ga kihi kam amma miya babu daɗi duk wanda ya ce lawa ɗaya biyu sai ya ce wa bakin ya ƙoshi jama'a tattalin arziki ya rabu gobe guba ƙarshe mai na a tusuwa ko a ba almajirai Allah maɗaukakin sarki ya bada cikin ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwat الشيطان الله مدوكاكين سركي يا ايها الناس يا mutane متاني كلوا مما في الارض كتي daga abinda a cikin kasa halalan abinda an halal dai ba mai dadi mai dadi jama'a kowa son dadi ko bai so an ce baki na son dadi ciki abbe tada duk wanda ka samu abin mai dadi wallahi jama'a kullun ya wurin nan halin ba ku ganin kuje koje kayan daɗi duk tana ya kai saboda haka in kuka ji ba za ku ga idan kina abinci mai daɗi kullum mijin kina nan tare da ki da fahe ya ce koye ki da rana ya ce koye ki da dare ya ce koye ki in ki wani abin can ki kira shi ga nan ta he da gudu ga nan ta he yanzu in to in ci saboda ni saboda ke dawo abin mai daɗi kuma mata sun ce shi wa abinci kwatar da hankali na abin a kwantar da hankali a yi abinci mai daɗi an ce wata mata mijinta ya yauci wani babu nama ya ce mato lalle ko yau hajji ya kuwa miyar da sai a hankali ya ce mai gida kwasa da hankalinka ta aza abinci ta yi shiri mai kyau abinci ta yi ta bashi wuta ya yi daidai da ya toye ya fara ci sai yake mutu zala yana ki samu kuɗi ki siyo nama tace mai gida wallahi bai babu nama cikin ta shi to kaka an kai haka babu nama kuma ta yi dadi haka yace wallahi tace wallahi mai gida kun da hankali ina da kuma tsara lamurra Ma ku san ku da hankalin ka rike bijin ka ta hanyar yi mai abinci mai dadi sannan in yayi dadi a yi mai yawa a yi mai yawa dan wani miji in ya zauna mara biyu ka sanya ya tashi ko ba gaskiya ba wani in ya tsara sai ya kai ga uku ya kiwon mijinki ya siya ƙoshi in bai siya ƙoshi wala abokai yana bige shi garka in yi faɗa da abokai suna bige shi ya an ka bige shi ya hawa wana wana kina kuma a zan ka tahi da wuri a aza abinci akwai ‘yan baƙar kasala mugun abu Allah hibar tsari da irin wa'in mata ‘yan baƙar kasala ku sai amin masu kwanci ba su yi sallar su bahin ba sai rana ta yi ba a yi sallah ba ko ba a tahi an ka dawo kudu ba a dawo zuwa ba a kai ruwan wanka komai ba a yi ba ana can kwanta ana kwana sababi saboda mai saboda a yi arewa uku daga ana kallon bidiyo ana kallon arewa wallahi da kina rasa mijinki in ba ki ne abincin sahih na sha maku labari akwai wata mata mijin tana ba mu labari yace shi yin saka ba ya shawa ko da yaka dawa sallar subahin ta yi mai zazahe ta yi mai horo da ruwan sanyi ta kai mai ruwan zahe wanka yana dawa da wurin wanka ya iske zazahe da horo-horo kuma an kunna mai satellite sai da mun kai dariya ya ce an kai ruwan zahe ya yi wanka ya haito da ruwan wanka ya iske zazahe kuma ya iske horo-horo kuma ga satellite an kulla mu yana ba da labari saboda abin ya mai daɗi amma wai ke kina sun kina kwana wallahi ku bar kwanan su bayan amarya kake saba da kwanan su bayan kwanan su bayan tsaya ya kawo talauci ya kawo ko sisi ɗakin ki a yawace ko sisi babu ko kashe ki da ayi baki da komai ɗakin ki kwanan sahi bala'i da kwanan sahi musiba kukusa wa jaurawa ya yi bayani kwanan baya yake da gaskiya abun da kawo talauci a duniya da gaskiya abun